wa'inda suka wa burki komanda wannan cin zarafin su ya tuni na rantse duk yar karuwa da ta kuma zuwa gidan mu ta cewa ita masoyiya ta ce duk inda asirin wa'inda suka lakaɗa wa ɗan balki komanda duka ya tonu mai bakin kis ta zazzagi karuwan tiktok labari da dumi-dumi a halin yanzu shine an bankaɗo waɗanda suka lakaɗa wa ɗan balki komanda duka a halin yanzu wani faifan bidiyo dai da ya karaɗe sada zumunta wato kafafe kenan an ji ɗuriyar cewa akwai waɗanda aka suka lakaɗa wa ɗan barki kwamanda wanda halin yanzu dai saura su shiga hannu har ila yau dai ba a gama tabbatar da cewa ga sahihan mutanen ba amma kuma wata majiya daga tiktok ta bayyana da cewa ana kan bincike an kusa gano waɗannan ɓata gari da suka yi wannan aika-aika waɗan barki kwamanda. Toma sauraro ba tare da ɓata lokaci ba yanzu za mu kawo muku faifan bidiyon sai ku gane wa idan ku yadda abun ya kasance amma kafin nan ku daure ku danna mana subscribe. Alhamdulillah Asiriya tunu waɗanda suka waɗan barki kwamanda wannan cin zarafin asirin ya tunu. Ku tsaya ku ji ta inda asirin ya tunu sun bar alamomi guda biyu zuwa uku wanda babu la shakka dole sai an kama su mutanen nan akwai wani shafi da muka ga an fara ɗora wannan bidiyon sannan akwai shafi na biyu da muka ga an fara ɗora wannan bidiyon wanda duk mutanen kuma an san su dole wa'annan wanda suka fara ɗora wannan bidiyon na komanda dole sun san waye ya tura musu wannan bidiyon kamar lokacin da jafar jafar ya saki bidiyon dala da aka tambaye shi ya ce wanne ya bashi kuma ya san wanda ya bashi to dan haka wa'annan ma da suka ɗora bidiyon nan lallai binciken jami'an tsaro su ya biyo ta kansu dole sun riga sun tona kansu asiri sun nuna cewar wato sun ba da kafa mutanen mu mun gane su akwai kuma wanda muke zargi kuma sun ba da kafa iya ba da kafa da za su yi amma sai kwakwalwar su toshe ka san aikin jahilci in jahilci maka mutum wannan jahili ne to sai ya bar wata lama'a da za ta da sahunsa sun bar sahunsu don haka gwamnatin jihar kaduna ta tsaurara ta fitar da sanarwar cewa za a tsaurara bincike wajen tabbatar da wa'annan abin tunda sunan da suka kama sun yi amfani da sunan gwamnatin kaduna gwamnan ubasani don su shafa mai kashin kaji wanda muna kyautata cewar ubasani ba shi da haɗi bai san wannan abin ba amma wa'anda suka yi sun riga sun bar alama kuma ina tabbatar muku nan da ba dan da kankanan lokaci wayannan mutanen za su shiga hannu muna godewa mataimakin shugaban kasa kashin shatima da ya tsayin daka kan lallai sai an binciko wayannan mutanen da suka yi wa komanda wannan cin zarafin ba za mu yarda ba ba za mu kyale ba kuma za ku gasko su wahe wayanda muke girgidin za ku ce mun gaya muku alhamdulillah bincike ya yi nisa akan magana wayanda suka da ki yan dan barki kwamanda. wato abun akwai akwai abun dubawa kuma akwai abin lura abin da zai baka mamaki ka ga masoya daga ko ina a faɗin ƙasar na ciki da waje suna jajantawa amma abin takaicin shine yadda wani rukuni a cikin gida wannan jihar Kano tamu abin ya zame musu abin alfahari abin celebration abin tsokana abin zai baka mamaki a ce akwai wani ɗan adam da za a zo a ci zarafinsa adadin haka ka cire ma maganar shekaru ka ajiye ko da ɗan birki kwamanda shekararsa ɗaya zuwa duniya a matsayinsa na ɗan adam bai kamata kai ka ji daɗi a ce an ɗan ta'adda sun haɗu da shi sun mai wannan ta'addancin ba abin da ya kamata ku sani shine wannan abun fa ba shi da bambanci da ta'addanci saboda kowa ma za a iya masa wannan ko ba sai lalle gwamnati ba ba sai lalle yan sanda ba yan ta'adda kawai rukunin wasu mutane abokanai za su iya zuwa kawai su ɗauke ka su je su maka irin wannan wulakancin kuma babu wanda ya tsallake zai iya tsallake wannan irin wannan harin ta'addancin kuma maganganun da ake magana dan mulki kuma da ya faɗa bayanai sun fito bidiyoyin sun fito an ji abin da ya faɗa babu wani guri da dan mulki kuma da ya zagi eh, gwamnan jihar Kaduna babu shi maganganu ne irin na siyasa su kansu wanda suke celebration din cewa dan mulki kuma yana zagin mutane suna faɗan maganganun da ya fi nashi muni ya fi nashi kaifi ya fi nashi eh, eh, kaifi amma abin mamaki ka ji mutum ya ce wai dan mulki kuma yana zagin mutane babu wani dan babu wani dan siyasa a ƙasar nan da dan mulki kuma ya zage shi amma shi dan mulki kuma mutum ne wanda idan gaskiya ta zo kowaye kai sai ya kalli idan ka ya gaya maka gaskiya haka ake son dan adam alhamdulillah za ku yi mamakin mutanen da suka zo suka yi wannan abu bincike ya yi nisa sosai amma an umarce mu kada mu sanar da irin hanyoyin da aka bi gurin yin wannan binciken amma tabbas ina ba ku tabbaci mutanen da suka mulki kuma da wannan wulakancin nan ba da jimawa ba za su shiga hannu insha Allah kuma za su yaba wa aya zakinta ba inda muke goyon bayan azalunci wani dan adam ko da dan wacce iya ci? amma wayannan mutane suka su suna celebration din eh, yanayi zai sa yaron da ya fara fitar da bidiyon ma shi yaron da yake da alaka da wayanda suka yi abun yaron shi ma haka ta taɓa faruwa da shi amma ba haka suka masa ba da aka kama shi wajen hukuma aka je aka anso shi ba za ne shi aka aka sake shi ba aka mai bidiyo kowa ya san wannan kuma yaron ya san kansa shi ya fara dore bidiyon amma yau munna yake an ci zarafin wani barka da dawowa labari na gaba kuma shine a halin yanzu Khadija mai bakin kiss ta yi wa karuwan TikTok kaca-kaca da 'yan matan TikTok kan irin baɗalar da suke yi mata. Khadija mai bakin kis dai ta bayyana cewa abubuwan da wayannan mata ke mata ba sa kyautawa domin har gida suke zuwa su ce ai sun santa su je su yi mata bincike da kuma yin wasu abubuwan gutsuri tsomi. Lalle Khadija mai bakin mm, ta ce ba a kyauta mata ba sannan kuma Allah ya isa tsakaninta da wayannan. sannan kuma in har ba su fita a harkar ta ba za ta yi musu abin da ba sa tsammani lalle waɗannan abubuwa suna faruwa a irin duniya domin duniyar tiktok daban ce kana kuma abubuwan da suke faruwa sai dai mu ce allah ya kyauta khadija mai bakin kis dai ta ji wannan ɗin iyaka to ma sauraro ba tare da ɓata lokaci ba ga nan fayafayen bidiyon sai ku gani wa ku amma kafin nan ku danna mana subscribe Yauwa na ga wasu matan wai da yawa su je gidan su ce wai sun zo gani na su masoya na ne. To na rantse da girman Allah zan ci uban da haifi iyayenku. Na rantse duk ƴar karuwa da ta kuma zuwa gidan mu ta ce wai ita masoyiya ta ce duk inda na tashi na ji miki rauni ke kika siya da kuɗinki dan duk ƙaunata da kai kai min lakin kai min komen yauwa ne babbar ƙaunar da za ku gada min amma kada wata ƴar karuwa da ta kuma zuwa ta ce wai ta zo gidan wai ita fans ɗina ce Bana so bani da bukata kun gane amma duk karuwar da tsautsayi yasa ta kuma zuwa gidanmu ta ce wai ta zo gidanmu wai ita fans ce to duk raunin da nayi miki ke kika siya bana so bani da bukata ai gidanmu ba nan ne mazauni na ba kowa ya san ga inda gidana yake gidanmu kuma daban to na me saboda ana son gani na a cewa za a zo gidanmu to akwai fakan ne na akwai abubakar akwai audu akwai sani duk yadda aka yi wa rauni to bai ta siya dan tabbas duk karuwar ta kuma zuwa gidan mu suka jikkata ta ma bana nan ita siya da kuɗin ta kowace karuwa tana son gani na ta min lakin ta min comment shine soyayya amma wai mutum wai mutum wai ta wata kanas ta Kano daga wata unguwar wai yazo unguwar da gidan mu yake wai ya ce wai ni ya zo gani to na rantse da Allah ubanki sai ya da kyancin uwarsa kuma babanki sai ya yi da na sanin haihuwarku haihuwarki ba ni da bukata ko mace ko namiji a tiktok muka haɗu mu raba a tiktok kawai ki min lakin ki min comment amma wai batun wai kina so na bari ki zo gidanmu wai ki ganni duk karuwar da na kuma gani na ci uban da ya fi uwarku yan wahala tsinannu karuwai ku yi kokari ku ɗaga kanku a san ku ba ku ranga bibiyar wasu ba ba na so ba karuwa da nake da son gani gidanmu wai ta zo wai gani na amma wani karuwa da ta zo aka yi mata rauni ko kuma yan layin mu suka sare ta a wani gurin ita siya da kuɗinta ba zan hana ku zuwa ba tsinannu karuwai makiya Allah duk karuwar ta kuma zuwa wai gidan mu take so ta zo ta ganni ko kuma mutum wai yana ungo ya ce wai ki shiryo in nuna miki ita ko in nuna miki gidansu na rantse da Allah na ci uban da yafi babarka yan gutsin tsiya karnuka marasa zuciya ba ni da bukata kan karuwar ta zo gidan mu ta ce ta zo gani na ba ma fuska in kika zo da abin da ne miki ko na ga miki kika siya da kuɗin ki yawwa ku zauna inda Allah ya ajiye ku karuwa in zauna inda Allah ya ajiye ni To ma sauraro anan muka kawo muku ƙarshen labarin amma kafin mu tattara ga bitar muhimman kanun su. Kun da cewa asirin wayanda suka lakaɗawa ɗan balki kwamanda duka ya tonu a halin yanzu domin kuwa abubuwa sun ƙi daɗi. Lalle sai dai mu ce Allah ya sawo sauƙi domin kuwa a ƙasan nan babu abun da ba a yi. kana kuma kun ji cewa khadija mai bakin kis ta yi wa karuwai da 'yan matan tiktok wankin babban bargo kan irin badalar da suke yi mata su je gidansu su ce sun santa su yi mata bincike da sauran abubuwan gutsiri tsomi kana hakan ne jawo ta dasa aya tsakaninsu to ma sauraro kar ku manta ku danna mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora ku ta lafiya